idan ana maganar wanka ba a boye na cibi haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa ubangiji ku daina kacici kacici wajen zaɓen manhajar da ta dace da ku domin samun sauƙi da rahusa da kuma sauƙin rayuwa bilsops sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin haka zalika za ka iya converting airtime to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin layinka zuwa bankin ka. duk a cikin manhajar Philosophes. Za ku iya siyan katin waya duk a ciki, sannan kuma duk waɗanda suke so su jona API za su iya jona domin a ba su data akan farashi mai sauƙin da za su samu riba. Ku shiga Play Store ku yi downloading domin karɓar roman garaɓasa. Bilisop shine zaɓi na. Bilisop shine zaɓi na. Bilisop zaɓi na zaɓin. Bilisop shine zaɓi na kuma shine zaɓin. Kada ku bari hakan ya wuce ku. Ku biyo mu. Hausa Zone TV. Tashar al'umma. Ah, Abin har ya sauka kenan. Yaya kalmacin kai kaɗai yake da famin jin. Ni ne zan fara ci ko kuma ke za ki fara ci? Bismillah ka fara ci. Ni zan fara ci kuma ko ke? Kai da ka fara ci ne? A'a. Ke kamata ki fara cin abincin nan. A'a kai dai za ka fara ci in zage in shiga kicin maka abinci sannan kuma ni in zan fara ci a wani bin yarda ba. To wannan shine dalilin da yasa na ce ki fara ci kamata ai tunda ke kika dafa shi. Ba wai kuma yadda da ke bane ba kawai dai ya fi dacewa da ke ki fara sawa a baki in ya so kika yi spoon na farko ni kuma sai an karɓi na biyu kamar ya mu dai ki mun jira da haka ne sai dai ki tashi ba na awaki to tana kacin ai da tana tashi na warka ai mai sauki ne wata rana da daddare wata rana da daddare wata rana wata rana da dare an ƙara ya kaji abincin yau ba da girkin nan ya kai girki ya yi daɗi sosai ni da na suna iya girki kuma ina son abincin ya daɗi sana ce sai ka fara ci kone. amma yanzu ke kaɗai kika dafa abincin nan ko kuma dai akwai 'yan yi. kai Ni kaɗai dafa ma wai zai ta ni da da ka? Gaskiya in dai haka ne zan canza tsarin cin abinci na gidan Ka ce yanzu dai ni ce amarya ni ce uwar gida ni ce ni ce. Ai ba ma ke ce komai ma. Ka ce na samu babban yabo kina a cikin gidan nan. Oh, ba a magana. Kuna ji daɗin haka. Daga yau abinci na zai koma ci so shida a yin. So shida? Kai ka kai yayi yawa. Ni ba na so kai ka atu da yawa. wato ya dai zaki daina dafa abincin da daɗi gaskiya amma ni daina na ji daɗin abincin nan ba magana misin sai dai ya ƙara yawan tukwane a gidan nan gaskiya abincin ya baka daɗi haka to bari bar kamar in cin abu sai kuma ni. san babu komai Wata rana da daddare Wata rana da daddare, wata rana, wata rana da daddare. Yanzu ba sai ka ce bacci kake ji ko? Ko abi? ko kaɗan ba bacci nake ji ba kuma ko da zan kwanta yanzu gaskiya ina da buƙatar ki a kusa da ni da ina buƙatar ki kasance tare da ni to yau ma ina buƙatar ki mana ina so ki kasance da ni a kowane dare da cikin aurenmu kowane dare fa kace Habib kwarai kuwa to me abin mamaki a ciki ki tashi kawai mu shiga ciki Gaskiya bi ba zan iya wannan abin kullum kullum ba. Domin ina cutuwa ne gaskiya. Ya eh, san mai yadda abin damuwa a ciki. Ke fa matata ce idan baki kusance ni ba ta yake so in kauce ma aikata munana abubuwa. Gaskiya Habib naka yayi yawa. A cikin wata ɗaya na namu ne na auren nan fa ni kaɗai na san me nake ji a jikina fa. Dama duk abin da baka saba da shi ba ai dole sai a hankali. Ki haƙuri a hankali za ki saba. Kai gaskiya Habib ba zan iya ba naka yayi yawa. haka gaskiya ba zan iya ba Wata rana da daddare eh san to ban kusance ki ba zan kusance eh san da daddare eh san wata rana da daddare Haba baby, haba. Ki duba min mana. Ki fahimce ni ki fahimci halin da nake ciki. Ya kamata ki taya ni kauce mu ɓanna. ki bani haƙƙina a lokacin da nake mu Haba Habib, tun da na zo gidan nan fa baka taɓa bari na na huta ba. Dan na buƙaci hutu kowane rana ɗaya sai ya zama na taimaka miki. Gaskiya ya kamata ka fahimci ka tausaya mu. Abin naka ya fara yin yawa. Ya kamata ki fara fahimta ta. Ki fahimci halin da nake ciki. Hakika ina da buƙatar ki. To haka ka ce? To shi ke. da daddare. wata rana da daddare wata rana wata rana lafiya ke kuma lokacin da za mu kwanta lokacin da za ki ɗauki jami za ki dai jabi gidan mu zan tafi gidan ku kuma kwarai kuwa domin ba zan iya yin abin da kake bukata ba isa sabida na nemi haƙƙina a gurinki ni fa mijinki ne na sunna kwarai kuwa gidan mu zan tafi tun na zo gidan nan kai cikin cikin da idanuwanka akan hakin ka baka ma mu uzuri ko na minti daya gaskiya ni gidan mu zan tafi ya hakuri ki duba mun Faisal Faisal Faisal Thank you. Wata rana da daddare Wata rana da daddare Wata rana Wata rana da daddare Isan! Nisan! Bajiya kika fito a cikin wannan da na fi ka fita min da gwamnatin baya nan yana kuke ne. Abin kun fita a wannan lokaci. Yanda ka zama ka mutu ke ma ke jikin jikin kuma kuma ta maka Wata rana da daddare Wata rana da daddare Wata rana Wata rana da daddare Wata rana da daddare Wata rana da daddare, wata rana, wata rana da daddare. Ƙaddara ashe ta riga fata. muke ke a cikin mu a wannan cikin daren ke hajiya ta to ina bin hajiya eh, wata rana da daddare zuciya ta yi mafuwa wata rana da daddare da ya aikin da na sani Shi yasa ko a rayuwa an fi so kai gaskiya. Kar ka kauce ko mai wuya, kar da makiya si dariya. yanzu nisa ka mai wuya na biye wasu ka zuciya na yi kuskure na rayuwa wata rana da daddare wata rana da daddare zuciya ta yi mafuwa wata rana da daddare na yi aikin da na sani ya sa ko a rayuwa an fi so kai gaskiya karka kawance kuma tar da makiya masu dariya yanzu ka ta kamar wuya na bi wasu da zuciya na yi kuskure da rayuwa wata rana da daddare wata rana da daddare zuciya ta yi hafuwa wata rana da daddare na yi aikin da na ko a rayuwa an fi so kai gaskiya. Kar ka kauce ko mai wuya kar da makiya dare. alhamdulillah na gode wa Allah kai kuma da ka bani Allah ya saka maka da alkhairi taimakon da kai min na gode na gode ni kan baki faɗa min sunan ki ba sunana ya hanasu kai kuma ya sunanka ni sunana habib wata rana da daddare wata rana da daddare wata rana amma ni kwa ina matarka tun da na shigo ban ji motsin kowa ba in ban da mai gadin da na tarar matsala maka samu da ita matsala kuma to amma me yasa baka gaya min ba har sai da muka shigo idan har na gaya miki haka na tabbata ba za ki yadda in taimaka miki ba don Allah matsalar me ka samu da matarka wannan bai shafe ki ba amma in kina so ki ji ga ɗaki ki tafi ki shiga watsa ruwa sai na gaya miki ka yi alkawarin za gaya mu na yi miki alkawari to shikenan wata rana da daddare Watarana de de de de. daddare Watarana de de de de. Watarana de de de de. wata rana da dade. Zoki zauna mana. Zoki ki zauna. Da ka bari na gama shiryawa ai da sai ka shigo karki damu labarin matata da nace zan baki a ɗaki ya dace in baki shi yasa na shigo na baki zan baki labari na ni da matata amma ina so idan na baki labari ki adalci ki faɗa ni da ita waye mai gaskiya a cikin mu to shikenan matata ce ta sanna na neman in kasance da ita a dare sai ta bijire mu ni kuma na tabbatar mata da cewa in za ta kwana a gidan nan to sai na biya bukata ta a ta na matata ta sunna wannan ya sa ta bijire min har ya kai ga ta ɗaukaki ɗin mota ta bar gidan nan da daddare shin tsakanin ni da ita waye mai laifi hakika ka ce mai laifi kuma bayan saba maka da ta yi ta saba wa Allah subhanahu wataala ko mala'ikun rahama ma za su kwana suna tsine mata hakika ke adala ce to amma kuma ina roƙon mata alfarma da yafe mata domin ta kubuta daga tsinuwar mala'iku shikenan naji zan yi abin da yake so amma ni ma in miki wannan alfarma ni ina da alfarmar da nake so ki alfarma kuma ni kuma wace ce kuma wace alfarma za ka nema a gurina ina so ki bayan gurbin matata a daren nan ba zan iya ba dama wannan manufar ce ta sa ka ɗauko ni ka kawo ni gidanka da zummar ce mako ina lillahi wannan ne rajul. na shiga uku ko kaɗan na ɗauko ki ne da niyyar in taimaka miki amma ki duba halin da nake ciki wannan alfarma ita ce za ta sa duk wani bakin cikin da yake zuciyata kuma idan kika yi wannan alfarman ba zan taɓa manta da ke bara abada ina so ki biya min bukata ta a daren nan wannan shine zai sa duk wani lafin da matata ta yi ya wanke a zuciyata ki kasance da ni a cikin daren nan shikenan amma tun da nake a rayuwata wani bai taɓa zo min da irin buƙatar da ka zo min da ita amma kuma ina da sharaɗi sai in har kayan min alkawarin za ka aure ni idan na amince da kai to amma ke da kika yi gudun auren dole ya kuma yake tunanin za ki auri wanda ba ku taɓa wata soyayya da shi ba ko da ta kwana ɗaya zan iya auren kowane mutum amma ban da wanda zuciyata ba ta so ba ta ƙauna kuma ban taɓa sa ran zan iya zama da mutumin da ba na so ba ina maka albishir hasali ma tun lokacin da na saka a cikin idanuwana na ji ina ma zan iya samun miji kamar ka a zaman aure. In dai wannan ne, to na yi miki alƙawarin zan aure ki. To ni ma na amince. To bismillah. Wata rana da daddare. Wata rana da daddare. Wata rana. wata rana da daddare eh. Dinga fitowa mafti ba tare da yunifom ba? Ya za a gane kai ɗan sanda ne? Sorry sir. Ka daina haka. Ba wata shida na taɓa. Na touch latinka. Lafiya, lafiya. Lafiya ne haka? Lafiya. Waye biyo ki? Kare ne, kare ne. Kare? Eh. To me kake yin dare haka kare biyo ki da daddare? Mota ta babu mai da mutumin. Me ya fito da ke da daddaren nan har mota ke kare? Baki sani ba. Mijina ne muka dan samu matsala ne da shi shine na fito zan tafi gidanmu. Ya za mu tabbatar da labarin da kika bamu gaskiya ne? Wallahi idan ka take da magana ta gaskiya nake faɗa maka ga mota ta ma a can baka da baka duba ka gani. Ke? To ai ba mota za mu je mu gani ba. Mota ai nuna mana ita kuma mun hango ta. Gidan da kika ce ke sirkar gidan ce. Ma iya zuwa mu tabbatar da cewa abin da kika faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Eh, eh, na Wata rana da daddare. Hmm, Wata rana da daddare. Gaskiya na gode kwarai da gaske. Sun taimaki muradina wata rana da daddare eh, samun ki a daren nan babbar riga ce a gurina wata rana da daddare eh. zan so auren mu ya tabbata nan kusa wata rana wata rana zan shiga in yi wanka idan na fito ke ma sai ki shiga ki watsa ko A ashe tare ga fata Mm-hmm. eh oh, eh oh, malam lafiya waye kai me ka ki ka san wannan ki hasanta hajiya ce yanzu ɗazun nan ina zaune a nan sai ta buga ta tashe ni na buɗe mata ta da mota kana nufin ita ce matar gidan kwarai kuwa ita ce mace to ku lafiya na gunku tare da ita duk da don ba ita san ba lafiya ba ne na ta officers okay to yalla ba na gode ba na gode dan yin kera ta ku Lafiya? la Watarana de de de de. Watarana. Watarana de de de de. Ya hana su. de de de de. wata rana da daddare Yohanasu Yohanasu Yohanasu Yohanasu. Yohanasu. Yohanasu. Wai? Wai me kake yi a ciki tun da suna ta jiran ka? Ka bude mana. Wai me ne kake da jira tun da suna ta? mun ka? Ka bude mu kokon mana. Wai? Ni ce ma ta ce Isa. Me kika dawo ito? Hakika na aikata babban kuskure. Kuma na yi da na sanin haka. ka ya haƙuri ka buɗe mu a shirye nake na biya maka kowace buƙatar ka tunanin ina zuwa ina ina zuwa Kaddara ashe ta riga fata Uh... Lafiya mijina na kanka ki maka? Na ga ki je. Ko Na ji ka ne. Ba ba komai. Ta je ta falo ne kawai. Dan Allah mijina. ka yafe mu hakika na tafka babban kuskure a rayuwata dan Allah tashi tashi karki damu wallahi na maka ka yafe mu to na ji na yafe miki laifin da kika yi mun tashi mu shiga ciki dan Allah ka yi hakuri saki jikinki mana ba mu je na amince maka da duk wata nauyi da Allah ya dora maka na son sauke maka shi ba da mu muje muje ciki a kaddara ashin ta riga fata Thank you.

لله وإنا إليه راجعون Amin. na farko na so san me ya kawo wannan cikin gidana masa na bacci take ko kuma gawa ce ko ka ɗauko mu cikin gidana ka kawo ka yi lalata ya akan ka gina na sirra Isan wallahi ba karuwa ba ce wannan bayarwa Allah ganin ta ne a bakin hanya tana buƙatar taimako gudun kar ta shiga hannun miyagun mutane shi yasa na taimaka mata na ɗauko ta na kawo ta gidana amma ba karuwa ba ce wallahi ƙarya kake habib Kar wacce ka je ka ɗauko ta saboda ka samu dama na fita da jarabar shi ne za ka ce za ka mu wannan ƙaryar Ibni ka ci amana ta, ka kwanta da wata a cikin gidana. kan na ta sunna na gode wa Allah da ya tona mu asirin ka tun a cikin gidan duniya dan Allah ya sauki ki saurare ni wallahi ba karuwa bace ba san ba zan taɓa yadda da kai ba da gaskiya ce abin da ka faɗa mu da tuntuna da cikin gidan Habib za ka faɗa mu ƙarya kake mu Habib rufa mu asiri don girman Allah matata ban sanar da ke ba ina tunanin ta za ki kalla mai shi yasa ban sanar da ke ba <laughs> za ka iya rantsewa da girma Allah ka ce baka kwanta da ita ba <laughs> na shiga muku na na na ce <laughs> Abin ya isa ba haka abin ka cuce ni Isan, don Allah ki rufa min asiri. Ke fa mata ta ce ta sanna isa, ki rufin asiri na ce ke don Allah don annabi wallahi ba ni na kashe ta ba karuwa ba ce ba. ni rufa asiri ka ce domin da ni rufa asiri ka ce da baka je ka ɗauko karuwa ka aikata alfashi ga akan gado na sunna ba sannan ka kashe ta ba ta hannunka. Wallahi ba karuwa ba ce Isan ki fahimce ni ba ni na kashe ta ba. Steve ka cuce ni.

amma ba lafiya ba abba abib ya cuce ni kan bai ɗauko ya kata cikin gida na bayan ya gama dalilin da ya kashe ta to abba sai ka zo Sa'ad wallahi ba nuna kashe ta ba. ashe ga fata. Hello? Eh, shi ne Alhaji Usman, Commissioner Police? Number 6 Wata 'yan matsala ce. It's okay. na gode sai sun zo isan wallahi a kullum na tunkari gidan nan sai in ta jin gabana yana faɗuwa na rasa me yasa kullum ka zo gidan nan sai ka cin gaban ka yana faɗuwa ya kamata ka ɗauki kuma ka fawala wa Allah kuma ya faru da kai muƙaddari daga Allah tabbas haka ne hakan ne ma yasa kullum nake da kufa da yin addu'a ka ci gaba da yin addu'a addu'a shine buɗe a gare mu kai me ya da kai gidan nan ko ka fa karfin iyayenka ne shi ko ka jin maganar iyayenka ne ke shiga ciki na ce ki shiga ciki ko sai na ci mutuncinki tukuna kai kuma na dawo gare ka wai iyayenka ba su gaya ma cewa na ce su zo su karɓi kayan da kuka kawo ba ba su gaya maka ba to na ce su zo su karɓi kayan ku yawwa ka fita daga ido na rufe ka kyale min yarinya ko ita kaɗai ce ya mace a garin nan ye hajiya dan Allah dan annabi ki taimake ni wallahi isan rayuwa ta ce idan kika raba ni da ita ban san irin halin da zan shiga ba aiko zaka shiga duk kowane irin hali zaka shiga sai dai ka shiga kai in mutuwa zaka sai dai ka mutu ka ji na gaya ma tare aka haifo ku da ita to ko tare kuka yi gwaro kuka fito sai ka kyale ta na gaya ma sai ka rabu da ita dole ne duk ga yara nan a garin nan ka je ka nemi daidai da kai mana na gaya ma iyayenka su zo su ɗauki kayan ku idan ba haka ba da kaina zan tura a kai musu kayan a cikin wuyakanci na shiga ukarjiya eh. Wannan na shiga ukarjiya baka shiga uku ba talatin zaka shiga kai na gaya maka ba kofar gidan nan tun dare bai maka ba idan har baka rabu da yarinyar nan ba to zaka shiga wani hali kuma duk halin da zaka shiga sai dai ka je ka shiga ita kaɗai ce yarinya ji in matan da suke garin nan ka je ka nemi daidai da kai mana ko an gaya ma ruwa su an kwando ne iye ka fita ido na rufe ji na gaya ma ka in ƙara ganin ka a kofar gidan nan idan ba haka ba ni zan ɗauki mataki da kaina zan iya wuyar an taka in ci zarafinka kan zuwa kofar gidan nan da kake gurin yarinyar nan sha sha sha talaka kawai mara zuciya ai rashin zuciya ne in ba rashin zuciya ba akwai wani talaka duk wanda ya miƙe duk wanda ya tahi tsaye zai samu kana zaune kana fama ka zo ka manne wa yarinya ka ce sai ita dole ne aikin banza san ƙwaƙwalwaciyar ban faɗa miki cewa kake ƙara fita wurin kazan nan ba idan ya dan ba gaya miki cewa kayan su za su zo su ba rabu da kaya ma an baki yaran nan ne alal da ce saboda kin san kai musu ba ki samu tsayayye dan babban gida ba Ko yanzu Allah ya kawo mana dan arziki daidai ke hmm? kike nema ki kula mana asiri sai an san cewa an taɓa bayar ke kafin shi a hajiya hajiya kawai ta san yasa yake ci wallahi hajiya irin sun da yake min saboda ne da ke tausaya tabbacin san banza san wabi so da yake jefa ki cikin wahala to idan ba kina son mutum wani ɗaya da kika yaya da ta daga cikin harkokin su da ta kin ji ko hajiyar ke hakuri insha Allah wani ba zan kuma sake tsayawa da shi ba daga saba ki hakuri ban da shashanci irin naki ki zauna da wani ban da yake akan wani sakarai can hmm? kawai lokaci a banza a wani kawai ki bata kanki lokaci saboda shi ne ya ake da talauci ga azumi hmm? ki taso a gidan arziki ki dinga neman cikin wahala sai kuma aka ce min an ba da ki kamar yaya an ba da ni ni ma haka abin ya daure mun kai a ce an ba ki an ba ni ke kuma still an ɗauka an ba wani kaga bebe ba wani fa soyayya fa ce tsakanin a fara shi fa to da mun fa wani soyayya in makaranta ce can fa da muke yi fa to ma an banta abin kaka kalli ni kalle shi ina ma yi mai aure na ni da shi ko dai ki normal dama haka abin yake shi aure dama in dai za a yi shi dole sai an dinka munafince munafince da ƙananan maganganu ni fa gaskiya bai bin ji daɗin maganar da ka faɗa min ba wallahi raina ya ɓaci to ina fuskanta dama rashin sani ne kin san kuma an ce dama rashin sani ya bar ko to amma yanzu yaushe ne ya kamata a sa din da ya kamata a ce <laughs> to bai banda abin kai wannan ba zance ma bane zancen mu ne ko a wannan lamari sai da iyayen sai da kai mu jira lokacin yayi shi ke nan ba damuwa ihsan dan Allah tsaya ni yanzu abin da nake umarta tun daga shi hakkin tilasta na mun zo kofar gidan na ni ba zan iya shiga ba saboda wannan matar wallahi ba na bukatar in sake haɗa ido da ita wai mu za ta kalla ta ce ta talakawa to ganin ta nake kamar wani namun jeji wallahi saboda bakin cikin da nake gani a gare ta amma dan Allah abin da nake umarta ki dan Allah idan kika shiga gidan nan ka ai fada dan Allah ka ruban baki a cuce mun kasa magana abin da yake cikin ciki na sai na furtar da shi sai na je me ta isa ta yi da take kiran mu matalauta su ma sai da suka yi talautin suka yi arziki mu ma ba mu fadda rai da arzikin ba arzikin a gidansu ike mutsiyatan banza mutsiyatan wofi duk da arzikin nasa ai sun ci namu talakawan kuɗi kuma ba mu yafe ba Allah ya isa bari in shiga abin da duk zai faru i faru Thank you. Wani abin kika manta na kin dawo? Sha nake an haɗa muku kayan ku ta kan kun ɗauka. Mantuwa na yi. Ta me? Ta magana. Saboda ba maganar yara ba ce. Na tafi da yaran sai na dawo kuma ni kaɗai. Ina jin ki. Na zo ne in tunasar da ke cewar an cuci Abbas. kuma ba a duba irin ɗawainiyar da wahalar da ido wannan yarinya ba. Rana tsaka aka raba shi da ita. Kin ga tsaya, wace tsiyar ya taɓa mata, hakike ikirarin ya yi ɗawainiya da ita, wace tsayar ya mata? Babu, ai ko kaiwa da kawowar da i da soyayya da inuna nuna mata, ai ba za a iya siyanta ba. To, to ban da wannan kuma fa? Babu komai, amma fa ki sani wannan yaron da kike gani cewa ba komai ba ne. in Allah ya yarda ko tana ɗakin mijinta in dai da hakinsa a kanta in Allah ya yarda Allah sai ya saka masa sai ya bi masa hakinsa domin bai yafe ba mu ma kuma iyayensa ba mu yafe ba duniya da lahira. To, da kada ja akwai rasulu, in ku ba ku yafe ba Allah ya yafe. Ko aure ta tana ɗakin mijinta in Allah da Allah sai ya saka mana. Alhaji me yake faruwa? Wannan da kake gani ya tace. Wannan kuma mijinta ne. Gawa da kuka gani a ƙasa ni da ƴata shi muke zargi. Ya kawo ta gidansu da suna mafi. Sabbin da musulman ya yi na nata da ita kuma ya kashe ta. Eh. Wannan bai. Shata up. Mm. Adam kalamanka. domin nan gaba za su amfani ka a gaban shari'a you are under arrest sergeant take him wata rana da daddare zuciya ta yi mafuwa wata rana da daddare na yi aikin da na sani Shi sa ko a rayuwa an fi so kai gaskiya. Karka kawai komai wuya kar da baƙi ni habiba na shiga uku yanzu a ce yarinyar nan ta bata bat shi kenan ba amo ba labari wallahi ina cikin tashin hankali matsananci yarinyar nan ta ci ban sani ba yarinyar nan bata ci ba allahu alam a'a ta fada hannu na gari allah shi ya sani a'a ta fada hannun mugu ana cikin kwanciyar hankali ban da natsuwa malam tirkashi a ce mutum ya bata bat ba amo ba labari kamar batan dabo inna lullahi wa inna ilaihi raji'una duk inna ke kai damuwa habiba eh, bai kai ikai bai kai ikai na ba tunda ni ne mahaifinta kuma ni ne a haƙƙin wanne ya zama cewar in san inda take mafita shine mu ci gaba da yin addu'a zan je in sadu da wannan shine dalilin fitatta shi kenan ma kaga an samu wata fitar bayan addu'a bayan haka kuma sai mu ci gaba da yin addu'a insha Allah a dawo lafiya Allah ba mu sa'a wallahi wata rana da daddare zuciya ta yi makuwa, wata rana da daddare na yi aikin da na Thank you. بتألف وانا اللي فرعون يمشي على ساعتين مش تمام طب يمشي Hey, how are you going to do that? You don't, well, you don't know what you're going to play. Then tomorrow, you're going to talk to me. Cheers, Monica. And I think it.

This without any. Ah, ranka da ɗaya. mahaifin yarinya nan ne ya zo yake son ganin ka yarinya a wanda muke tuhumar mijinta da laifin kisan kai ok a shigo da shi alaikum assalam. ya gida ya aiki alhamdulillah wabsa madalla ah alhaji aka yi haka ta faru to ai wato wannan al'amari ya ɗaga mana hankali mana cikin damuwa abin da mu taɓa zata ba ne don haka don allah don annabi ofisa ina roƙonka a taimaka min a tsananta bincike akan abin da wannan yaran yayi Habibu ya bamu kunya mutuƙa gaya. Ok, to ita tana ina. Ai, ita yarinya ina mai tabbata maka ta shiga wani hali na damuwa mai tsananin gaske. Domin a yanzu da nake maka, sinanta ya hau ya kai wani level wanda ko a wani lokaci idan ta faɗi za ta iya samun matsala ta ɓarin jiki. Don haka sai na gaggauta kai ta wajen likita domin a mata allura ta samu bacci don mu samu kanta. So to mu dai muna kokari a kan wannan kes kuma za mu tsananta bincike ne domin a samu wato hujjoji waɗanda za a je kotu su inspector ina habib shi habib yana son ranka ya daɗe to muna ci gaba da masa tambayoyi kuma muna samun bayanai daga gare shi so amma ita kanta yarinyar muna so mu tambaye ta don za mu samu wasu ƙararan hujjoji daga gare ta amma sakamakon rashin lafiyar ta ba mu samu yi mata ba amma mun tattauna da mahaifinta cewar bayan ta samu sauki za mu yi magana da ita don mu samu ƙarin bayanai wannan shine matsayin da ake kai ranka da to za a ci gaba da binciken kuma za a tsananta bincike kamar yadda na gaya ma domin a samu hujjoji da za a je kotu da su ina ganin abin da za a yi kenan inspector sai a ci gaba yadda an ji ko babu wani matsala da za su ke su abin da hali kenan insha Allah kai alaji shi ke su alaji ba mu da ɗan su bai tasha Alo, salamu alaikum. Police station kuma? A, ah. me yake ba? Yana na? To, ina zuwa ga nan ga nan ga nan zuwa. Ina zuwa yanzu yanzu ga nan zuwa. Ga nan ba damuwa. Yaron na ga nan. a ah, ba fakin ɗin ma ɗauko matar maza maza za mu je police station ki sauri ka ɗauko ta sauri ɗauko ta police station yaron na Shi sa ko a rayuwa an fi so kai da karka kawace ko bai wuya. Dama ina auna na tambaya wanda kes ɗin Habib Safiya ne ke a matsayin. Ke ne da kawai kiran shi? Matarsa ce ne. wanda ake zargi da kisan kai fa eh shi da ka ta gurwa na wata rana da daddare Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ça va quoi ça bien. Pardon, laissez-moi. ya ciki kuma to ya kara lafiya ya kuma wani abu da ya faru wallahi sai dai abu ne kawai sauki na so in tambaye ki wasu tambashi sai rashin lafiya da kuma ta da da lokacin da kika fita daga gida wanda dalili ne yasa kika fita daga gida To gaskiya hankali ne ɗan samu matsala ne da shi damin lokacin da na fito muka haɗu mu, Na fito ɗin kenan mai na ya ƙare damu zan tafi gidanmu. Shi ne time da muka haɗu da dokin. To ke kin san ya biyo ke ne ko kuma dama yana da wata ɓoyayyen manufa ne akan akan da ya faru. Gaskiya bai san ko yana na ba kuma bai san shi da wannan halin ba. to da kika koma gida. bayan mayar da ki wajen karfe mai suka tabbatar da abin da ya kasance da faru eh to ni bayan na koma gida kenan da muka ɗiba kuɗi lokacin na shiga gidan kenan sai na samu yana abu kamar irin nan na fito na fito na wuri to gaskiya ta bai tunanin wannan abin ya aikata ba shi kenan ba ba damuwa za dai za yayin wajen ganin cewa kotu ta yi masa hukunci titi da abin da ya aikata kuma inda yiwuwar mu ƙara neman ki wajen amsa mana wasu tambayoyi to za mu nemi ki insha Allah kina so ki gaishe ne kuma magana ko kuma yaya ke yanzu ne fatan ki akan abin da kike so hukuma ta yi akan shi wannan wajen aiki ki haƙuri ba ba kuka za yi ba. Na so shi. aikata. Ita hukuma kullum wajen nemo gaskiya ba ta bace. Da zarar mun same shi da laifi za mu gurfanar da shi a gaban kotu domin ya shuka abin da ya shuka. Ki ya kwantar da hankali. ka irin wannan ba wacce shi da Shi ya sa ko a rayuwa an fi so kai gaskiya karka kawo. Um, ka yara. Ina mai gidan koki. Wannan uga kenan uga. Ogan ko ke magana DBO. DBO kuke san gani? Dan kana san ganin DBO sai ka zo ka nemi na shouting. Ka baka san waya ne ba? Dan police station ne. Na san haka. Na sani amma zan ce gari ina uban ku shi ne ke san gani. Gwariyo kake nema yana waje. Ina dawo su dake. Ka neme shi office sai yana nan waje in ka fita ka. Ba ku san Assalamu alaikum. Salam. Bibo da mutunci na da kima ta da daraja ta a garin nan a ce a kama da ban ganin ba a ruwa garin shi. Ba zan shi bane. Dai dara. Bibo kana ji? Ba wani wanda ya isa dan za mu yi aiki a kansa ko ɗansa. Wai sai mun sanar da shi sannan za mu yi aikin. Ka gane? Ke? To ni a kima ta ɗan ɗan lokaci na bai kamata a kaman ba balle ɗana ba ta an gan ba amma ɗan na baya a kama a jima na wurin. kima da darajar ka ita ta sama yanzu bayan mun kama ɗan naka muka sanar da kai kuma mun sanar da kai ne domin ka zo ka san halin da yake ciki. ba a gani ba da an ga kima ta an ga mutunci na ba za a kama ɗana ba gan ba a zo tsari mishi. mai dara bibiyo sauke kafarka police station ne nan na soki kuma kana da lauya ba sai ka gan ba kafin nan DPO shin wane ne ma ya jagoranci ajiya kama yaran a tsare mishi sirikinka ko ce sirikinsa wanda yake auren yarsa ok sirikinsa ne kuma ka san komai akai to dibiyo a saka mun dana ba dan ba dibiyo ne ke kuma kana kan kujera muna kuma san nan ka jira Paisajes. sajar zo da sauki inspector yes sir na kira ka ne domin fayil na mutanen na ya kamata a ce mun hada eh, ok shi ne mako to kace komai ya haɗu ko eh, ranka daɗe komai ya kammala a ah, duk wani bincike da za mu yi mun yi da duk wanda zai amsa mana tambaya mun gayyace shi ya amsa mana tambaya amma dai har yanzu shi bai yi confess ba amma dai mun rubuta iya abin da ya faɗa kenan daga bada, bakin shi yana cewa shi ba shi ya kashe ta ba so binciken likitocin ma gashi na ranka daɗe abin da ya nuna mana kuma kashe ta akai kuma kafin a kashe ta ma har fyaɗe akai mata wannan shi ne abin da muka samu ranka daɗe oh, you make sure dai komai ka yi shi lokaci na gani yanzu bari bari in yi so kuma na ga yanzu lokaci ya kure ba dama a ce yanzu an tafi kotu amma dai na ganin inspector gobe da safe da wuri kawai in ka fito ma kawai haɗa parties ɗin ku tafi saboda ka tabbatar kai za ka je ka kare kes ɗin nan dole za a kira ka Ana jin ka. Ranka daɗi. Wallahi da ban fahimci ya lamarin nan yake ba. Amma yanzu na koma na nutsu na fahimci yadda abin yake ranka daɗi. Dan Allah ranka daɗi ka taimaka mu ranka daɗi. Ko nawa kake so ka faɗa wallahi zan baka ranka daɗi akan ka lalata kes ɗin nan asalin yaran nan ranka daɗi. Kan Allah ka taimaka. Wallahi kaga ina gida na kasa zaune na kasa tsaye. Kaga ni ko kula ban tsawo ba. Haka da fito na Ranka daɗi a taimakon. a alaji na farko abin da zan gaya ma wallahi ba na son kwakwabo ba ma yin haka na farko kenan na biyu wai ma tukunna ka tattauna da yaron ya gaya maka ainihin magana yadda take wallahi raka na bincika ranka daɗi na ji komai yanzu abin da zan gaya ma kes file ya haɗu na samu su hannu kotu za su tafi ranka daɗe in ana cin ɓaure ba a tura cikinsa kuma ka sani ranka daɗe kai in nan faranka daɗe kai kaɗai ne amma kusan zama mutum goma sha biyu kake koma arba'in ranka daɗe ni dai a taimaka a ranka daɗe dan Allah dan annabi ku je kotu gaskiyar ku za ta fitar da ku wallahi jirgi da ranka wallahi ban san hannun da ba da kan Allah kai ne kan alawarin alabar nan gani wallahi ne zama komai tun ya sako ba shi kawai fa'an bari kan gani alaji baran gaya ma kaulan wahidan wallahi ba abin da zan yi ka ji na rantsi maka ranka dade hannu ne fa iya rubutun nan hannu zai iya canja shi sai dai muku addu'a

wata rana da daddare wata rana wata rana da daddare Kaddara ashe ta riga fata. Thank you. はい。 yau kotu za su kara ƙara akan habibu safiyani mai dara wanda ake zargin ya kashe wata bakuwa mai suna yahanasu a ranar biyar ga watan biyar shekara ta 2020 habib ka ji abin da ake zargin ka da shi shin ka aikata abin da ake zargin ka da shi din da dukkan ban girma ta mutuntawa ga wannan kotun adalci. Ni ne babban lauyan gwamnati mai suna Ishaq Mahmud, kuma tare da ni akwai abokiyar aikina mai suna Sadiya Muhammad. Ina mai kare wanda ake kara Suna na barista A.A. Rabiu daga Doka Palm and Solicitors. Ni ne lauyan wanda ake kara a tare da ni akwai barista MT Aliyu. Ya mai girma mai shari'a, duba ga irin rauni na mata, wannan kisa da aka yi, kisa ne na zalunci. kisa ne na rashin imani kisa ne wanda ko da ba aka yi ma irinsa ba a kyauta mata ba ya mai girma mai shari'a duba da sashi na 142 wanda ya tanadi laifuffuka da kuma hukunce-hukuncensu wato kano state shari'a penal code na 2000 nike roƙon wannan kotun adalci da ta yi ma habib hukunci na kisa domin ya zama izina ga duk wani mai tunanin aikata irin wannan mummunan laifi. Objection ya mai shari'a. Ya mai girma mai shari'a ina da ja dangane da abin da lauyan wanda yake korafi yake da'awa. Domin har yanzu kotu bata tabbatar da abin da ake zargin Habib a kai ba. ya mai girma mai shari'a ina roƙon wannan kotu da ta bani dama in gabatar da shaidata ta farko Mai suna isan eh, usman wato matar habib barista kotu ta baka dama Isan usman kotu na son ganin ki a akwatin masu bayar da shaida wata rana da daddare wata rana da daddare wata rana ko za ki iya faɗa ma wannan kotu sunanki? sunana isam usman me za ki iya faɗa ma wannan kotu game da daren biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin rana ce wacce ba zan manta da ita ba domin rana ce ta game da baƙin ciki cin amana a gurin mijina mijina ne kawo mace وانت تبي مسوكني فينا ما هي حاجة من لا تبيت يا كشيتا وترانا دردري تندق مسال الكريبي شايب ندري ندا هو كده كده بويا بويا دقاوة ما أكن سندار لقيت هنا بس سيكنس كمان يا شراء يا الله ممكن تسأل lokacin kisa suka magance amana ta da Ki haƙuri, ki daina kuka. Wannan kotu mai adalci za ta share miki hawanki. Saboda haka ki koma gari. Wata rana da daddare Wata rana da daddare Ina girma mai shirya. Ina roƙon wannan kotun adalci. da ta bani dama in yi ma Habib wato wanda ake tuhuma wasu 'yan tambayoyi. Barista ko ta baka A Adara ashe tare ga fata. Ku nawa ne a gidan a wannan daren? Ka gani sai ita sai kuma mai gadi da ke mana gadi. A dara ashe shi. Menene dalilin da ya sa ka ɗauko ta ka kawo ta a gidanka a lokacin da ka tabbatar mata ka bata nan? na ɗauko ne da taimake ta amma ba ni na kashe ta wata rana wane ne ya kusance ta kuma wane ne ya kashe ta wata rana da na kusance ta amma da amincewarta ba ni na kashe ta wata rana na kusance ta ne sakamakon na ta mata kawari na zan aure ta domin na nisan ta daga auren dolen da ake so a yi mata ya mai shari'a wannan ya nuna cewa habib ya shirya kisanta ne shi yasa ya ɗauko ta cikin dare ya kawo ta gidansa yayin da ya tabbatar matarsa ba ta cikin gidan sai aka samu akasi matarsa ta dawo a cikin daren objection ya mai shari'a ina da ja ya mai shari'a ina so kotu ta ba da dama domin a nemo iyayen wannan yarinyar domin a tabbatar da abin da yake faɗi gaskiya ne na cewar ya tsince ta ne ya kai sa gidanta da zumma taimako. Ya mai shari'a wa ya san inda iyayenta suke. Yaushe za a samo su haka zai daƙile zartar da hukunci a lokacin da ya kamata ya mai shari'a. Objection ya mai shari'a. Lauya wanda ake tuhuma yana tsallake ƙa'ida. Bisa hukunta Habib a matsayin wanda ya aikata laifin da ake zarginsa. ya mai shari'a idan aka zartar da hukunci ba tare da gabatar da iyayen yohannes ba zai zamto an dakile wanda ake tuhuma yancinsa na gabatar da shaidu wata rana da daddare wata rana da daddare ɗan bin da juji wannan kotu ta amince a kawo iyayen yohannes nan duk inda iyayen yahanansu suke a kawo su ranar shatara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin, wato sati biyu kenan masu zuwa Mm, ba wani damuwa insha Allah dai ga mun fito daga kotun da zamu to Allah da to dai ka san ita shari'a a dai ya addu'a dai insha Allah ba wani damuwa dai mun dai fito din dai ba wani abu insha Allah ni ma Alasa ni in gaisa da kai yaya zan gaisa da wanda ya jagoranci tona dana asiri wanda baya ƙaunata baya ƙaunar zuri'ata in gaisa da kai Alisa abin ai bai kai da haka ba bai kamata a samu wannan a tsakanina da kai ba gaba ta nawa eh gaba ta nawa ka riga ka bar kari tiran tubani kuma an bar gini tiran zane inda baka so gabar ba da ba za ka ɗauki wannan kesin ka miƙa ga hukumar wai har ma sai shari'a ba da sai ka same ni da kai sai mu yi magana muga me mafita wato alai safiyano kaga kaga kaga ba na bukatar jin komai daga gari ke kuma kin ci amana soyayya da nuna miki kuma da sannu za ku karɓi sakamakon ku a hannunku wata rana da daddare wata rana da daddare wata rana wata rana da daddare Wata rana da daddare Wata rana da daddare Wata rana Isan Tunanin me kike yi? Dare dare eh, eh. Kada ki sake kisa damuwa a ranki fa. To amma wannan damuwa ta mece ce haka? Tun lokacin da na tuna irin ta amana da hajji ke mu a rena, ko in ji wani abu ya rena ya je a cikin ɗina. ka ne ihsan amma ya kamata ki sassauta wa zuciyarki ki gaggawar kau da komai daga ranki kai ki je ki sa kanki wani ciwon insha Allah da ya Allah a ziyarin da to yanzu a ina aka kwana a shari'ar alƙali ya ba da umarni a tsare su a gidan kasuwar sati kafin abinci sai da iyalin tarƙa shi To yanzu ina za a samu iyayenta, wa ya san inda suke. Ke da wannan habibin naki sai yadda Allah ya yi. Ya faɗa tarkoncin amanar aure, ya kai kansa mahalaka. Allah ka fashe mu. Allah tambaya ne. To Allah ya sa na sani. Gidan Malam Dauda. Gidan Malam Dauda. So kaga wata ƙato bishiya can. Idan ka je daidai gurin za ka ga wani gida mai yaƙi. Nan ne gidan Malam Dauda. An gaya hana Muna dai gurin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jin dai ina fatan dai yarinyar nan ba a cikin wani mummunan hali take ba Allah ya sa dai lafiya take malam ka yi shiru baka ce min komai ba bawan Allah kai ma baka ce komai ba tunda Allah ya sa kin ji ana neman mu akan ta kin san cewa in Allah da tana raye kuma ina tunanin cewa tana cin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka ne to amma kuma me zai kai mu kotu kin ga Habiba idan ba kira ba abin da zai ci gawayi za mu je kotun nan akan yarmu kawai malam kaga za mu zo kotun nan duk lokacin da kuke neman mu za mu zo na gode sosai zan koma amma kafin na tafi ina so in ji dalilin da ya sa ta bar gida ba wani abu bane illa kawai ina so ne zan sada ta da wani mutumin arziki kuma mai mutunci mai karamci wanda zai rike ta bil haƙƙi da gaskiya to kawai sai ya kasance cewar yarinya ta abu ne ka ga malam a takaice dai auren dole ake so a yi mata ita kuma tana da zaɓin ta wannan shine musabbabin abin da ya jefa mu a wannan tashin hankalin ko ba haka bane malam wata rana da daddare zuciya ta yi mafuwa wata rana da daddare ina ya aikin da na sani kawai sunana Alayhi Safiyanu mai gara. To. Ni ne mahaifi ga Habibu Safiyanu. Au, Allah ya Ok to. Wannan. Barista Ishaq Mahmud. Masha Allah. Da Allah barista. Na'am. Habib. Shi kaɗai ne ɗana. Guda ɗaya tak tilo da na haifa a duniya. To. Shi ne abin alfahari na. Wanda dukkanin musulmi na ƙwarai ina sai ya samu magaji ko da ya masa addu'a eh haka ne wannan dan Allah barista ina son dan Allah kai mu alfarma ka dan saurare ni ina jin ka ina jin ka yi wasa da shari'an nan a dama ta dan Allah kai duk yanda ɗana zai nasara ya kubuta ni kuma na maka alƙawari in Allah ya yarda duk abin da kake so na rayuwa zan baka to a Alhaji Safiyanu ina mai tabbatar maka cewa ina jin ka ko da za ka ɗauki duka duniyar nan gaba ɗaya ka bani ta zama ni na mallake ta ba za ka samu abin da kake so a wajena ba dalili shine kafin in shigo wannan ofis ɗin nawa sai da na yi rantsuwa cewa zan yi gaskiya zan ƙoƙari ko ta adalci ba tare da tsoron wani ko kuma alfarma ga kowa ba saboda haka ba wani abu da kake da shi a duniya da za ka iya bani ya canza ra'ayina barista na jika ina son ka gane dukkanin ɗan adam yana son ya samu me zai gina rayuwarsa da ta iyalinsa ka yi lissafin albashinka na shekara goma zan ɗauka cas zan baka abinka kai ma ka gina da ƴaƴanka cikin nutsuwa da kwanciyar hankali mai a ciki ni dai ɗana ya kubuta idan inuwa ta fito ba a iya haƙe ta a zubar ko kuma a share ta inuwa ana iya sare reshen in a sare reshen ai ba inuwar barista ai ko an sare reshen amma ai ba inuwa ka haƙe ba ko to ina tabbatar ma cewa gaskiya ba ya mata kwaskwarima a canza ta ko kuma a kashe ta kai dai ka yi haƙuri in ɗanka yana da gaskiya a wannan shari'a da muke yi gaskiya shi za ta tabbata in ko ba shi da gaskiya insha Allah mu kuma za mu iya kokarin mu mu ga kotu ta yi abin da ya kamata wata rana da daddare barsa wata rana da daddare sai sauran kai na nuna maka Allah na nuna maka manzon sallallahu alaihi wasallam na nuna maka kuɗi ka taimake ni ma ka faɗi me kake so wannan duk inda yake wallahi a gidan tsaye fito Tayyiba, Malam. Habi na kan ki yi jigun haka. Ga share-share ga wanke-wanke ga sauran ayyuka na cikin gida ba yi shi ba. Wallahi malam ba abin da zan iya yi a gidan nan saboda ba na nutse. Zuciyata tana bani. Ya hanasu kaman ba ta raye wallahi kaman ba ta duniyan. In ko tana raye to tana hannun da ba shi da ba na gari ba. Ta shiga hannun miyagu. ya kamata ai baki sa zuciyarki salama duk halin da ya take ciki ko mai kyau ko mara kyau Allah ya jarbe mu ne akan mu ɗauki ƙaddara. Don Allah malam ka gaya mun ko mutanen malamin kotun nan ya gaya ma wani labari dangane da ita. Babu wani abu da na sani wanda ke kanki biki sani Ina mai jan hankalinki da ya kasance mai ɗaukar ƙadara ko mai kyau ko mara kyau a matsayinki na musulmi. E, abin da na sani shi ne, a daren hajiya ta fito cikin fusata sai mun umarni da na buɗe mata get ta ɗauki mota ta fita. bayan nan me ya faru bayan ta fita ne dan wani lokaci sai alhaji ya zo ya min faɗa akan me na buɗe masa ƙofa na ta ƙofa na ta dama ta fita bayan wani lokaci sai alhaji shi ma ya fito ya ɗauki motarsa ya ce in buɗe masa ƙofa ya bi bayanta bayan ya fita kamar da awa ɗaya sai gashi ya dawo da wata mace cikin motarsa suka fito suka shiga cikin gida tare na mayar da ƙofa na nufi bayan wani ɗan lokaci sai ga hajiya ta dawo tare da 'yan sanda wato ma'aikata suka nemi shaida ta na tabbatar musu da cewa tabbas eh matar gidanci bayan nan me ya faru ban san wani abu da ya faru ba bayan nan sai da gari ya waye sai na ga 'yan sanda sun dawo sun ban dama in buɗe ƙofa iya abin da na sani ke Ya mai shari'a, wannan ya tabbatar da cewa Habib ya shiga cikin gidan da ya hana su. Bayan Habib ya shigo da mace cikin gidan, ka ga lokacin da ya kashe ta? Wa, ni? Allah kiyaye na ga kisa idona. Wallahi ban gani. Ni shiga cikin gidan kawai na gani, daga nan ba abin da na sani. Za ka iya tafiya, mun gode. Ƙaddara ashin riga fata. Ya mai girma mai shari'a, ina so kotu ta bada dama a gabatar da mahaifin Yohanasu. Wata rana da daddare. Mahaifin Yohanasu. Da daddare. Wata rana. Ko za ka gabatar da kotu wane ne kai? Sunana Ma'an Dauda. Kuma ni ne mahaifin Yohanasu. Ka yi shiru sai kallo na kake yi, kamar baka saba gani na ba. to ke ma ba kallo na yake ba kuma kin yi shiru ke magana ba ka san idan ina tare da kai duk wani farin ciki da annashuwa yana tare da ni ji nake ba bani da wata damuwa ta komai Allah Allah ni ma haka Allah dai ya sa mu kasance cikin farin ciki a lokacin da muka yi aure farin cikinmu ya ɗore. To Allah ya amsa, amma fa sai mun ci gaba da addu'a, har zuwa lokacin da Allah zai amsa, ba kuma shi ma ya amince da auren. Kai auto. Ba baka da mu. Ke, Ke, shiga ciki, shiga ciki. Nan me za a gaida ni? Audu ba na gaya ma ba kai ba yarinyan nan ba na ce ma karka kuma zuwa kofar gidan na ba to billahi azim in gaya maka duk sanin saki ganin ka a wannan kofar gidan na sai na ɗauki mataki mai zafi a kanka Allah kai hakuri baba kar saki ganin ka a kofar gidan nan kuma billahi azim duk sanin saki ganin ka a wannan kofar gidan nawa za ka ga matakin da zan ɗauka a kanka ai yaushe kana nema ka lalata mun yarinya ka bushe mata kunne zan sake ganin ka anan ka ji na gaya ma ko saman waje za ka je ko ba za ka je ba yanzu ya hana ki zauna ki ta tsidda hawayenki fi sabidillahi ba za ki daina wannan koke-koken ba kamar wacce aka yi wa mutuwa ya kamata da ki ringa daukar shawara ki sa wa zuciyarki da salama wallahi umma mun shaku da nura kuma nura nake so wallahi in ba nura ba ba zan taba iya rayuwar aure da wani ba to tunda babanki ya ce ba ya son nuran nan kam ki hakura mana ki bi umarni ha wallahi umma idan aka raba ni da nura ji nake kamar an raba ni da rayuwata ki daina kukan nan ki yi biyayya ga mahaifinki ko hakan zai sa ki samu albarka a rayuwa wallahi umma idan ba nura wallahi zan iya rasa rayuwata wa iya zubillahi ki daina faɗan irin wayannan kalmomin haba dan Allah Oh, you brought a lot of good to my shi ya san yadda zai da wannan al'amari malam ya turci ya kafe ya ce sai yadda yake so a nuna shi nan? ina bar wa Allah zaɓi Barka da ya ina cin abinci. Na. kai roma baki na kawai sai na ji fam din motarka. Sai ce to ina ganin cewa adadi ne ya zo. To ai da bai kamata ba. Ya kamata ka tsaya ka kammala. Ni sai in jira ka. Alhaji ai ai Alhaji ba wata matsala. In dai ka riga ka zo ai na ƙoshi alhaji to shi kenan daman ni abin da ya kawo ni ba wani abu bane na'am illa maganar jaddada neman auren Yohannes da nake shi ya kawo ni to ai alhaji ba ji Ai riga an kammala komai ai Yohannes insha Allah sai dai kai na'am eh kuma na yi mata magana ta ce ta gamsu ta aji ta yadda da kai eh ba wani to ga wannan abu Sai. sai A'a wannan aiwa na abin da lokaci. Ya Allah ya ba mu Allah ya saka da alheri. Allah ya ƙara girma. Allah ya ƙara girma. Allah ya ƙara girma. To ni zan koma. To a'a ai ba ka koma ba dai. Bari in shiga ciki in tun noma in fita. Ku dan gaisa. Eh eh. To Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Ya? Haba mala. Lafiya tun daga waje kake kwala mata kira? Eh ina yake? Gani. ki maza ki fita alai dauda yana jiran yana na a cikin motarsa yana jiran ki kuma ki masa kalma mai daɗi ta farin ciki ta annashuwa kin ji abin da ga miki ba za ki fita ba ke ke kuma wallahi idan na kin ga mai magana mara daɗi ki zai ɓaci kin ji abin da ga miki yawa malam dama ina so in yi wata magana da kai akan yaran nan wannan garfa-garfa da kake so ka yi ba fa zai yiwu ba saboda yaran nan sun riga sun shaku raba su ta karfi ba akwai bacin rai a ciki akwai tashin hankali kada ka soma a ba hankali an riga an gama shi na riga na baiwa alhaji barau yarinya kuma ta bayu kawai daurin aure ake bukata a daura ba ta da wani abu ba ai mutum sai dogon kwaɗayi da dogon buri ga wanda take so ni na nema kaina mafuta kuma tare da ke gaba daya saboda wannan shi ne mafitanmu, mutum ne wanne ya zama cewa mai hali mai arziki wanda za mu ci arziki na mu shi a wurin da yake yarinya ta huta mu ba mu huta wannan yaron mai ci har shi ma zai ba mu hmm? to gani ne dai ai kudin nan a duniya aka same su shi kasan wa zai zama gobe arziki na Allah ne amma ga wani Allah ya bara mun gani wanda za mu ci mu huta ita ma ta huta kuma sannan ya kula da mu ya kula da lafiya mai kula da komai namu amma kawai wancan wanda ba yadda ya na me ya ci wanda kuma har ma ya baiwa wani me yake da shi kwadayi dai mabudin wahala in ji hausawa ni abin da nake gudu karka jefa min rayuwar ya cikin garari tunda ni ita kadai gare ni ita kadai Allah ya bani yawa ka jefa min ita a tsaka mai wuya arziki ba lalle ne ya maka sutura ba nan gaba a gare ka tunda ba naka bane nashi kuma wallahi zaka iya bashi shi kana ganin mai arzikin ne ya da ya karya maka lagu ya bata maka rayuwar ya ya ma karamar bazawara dan Allah ina roƙon wace alfarma a gare ka wace alfarma yake ne dan Allah ina roƙonka ka janye ka na aure na domin akwai wanda nake so wanda ne tanadin gina rayuwata da shi kake kokarin rusa min tanadina wai wannan yaron ke gani ke tarar kafa a kansa duk garin nan babu mai kuɗi kamata te ba abin alfaharin ki bane a ce kina auren Alhaji Barau ba kudin ka nake so ba ina so ka sani kwanciyar hankali da nutsuwa ita nake bukata ka sani idan na aure ka kudin ka ba zai iya bani waɗannan abubuwan da nake so ba ina bakin ciki da damuwa dan Allah ina roƙonka ka yi haƙuri ka rabu da ni bana son ka zuciyata tana mutukar ƙaunarki in ne miki son da ba zan taɓa rabuwa da ke ba ni kuma wallahi ba na son ka na tsane ka sunan kama idan na jiji na ke yi kamar in mutu dan bakin ciki ba na son ka kuma idan ka aure ni tabbas gangan jikina za ka aura babu ruhi babu soyayya ni wallahi ba abin da zai hana ni aure ki kuma ki sani ba wanda ya sai aure ki in ba ni ba wallahi ni kuma ba zan iya auren ka ba da na aure ka gwara in mutu in rayuwata إنا لله وإنا إليه راجعون يا رسول يا رسول سنو يا رسول سنو سنو إنا لله وإنا إليه راجعون سنو sannan bari da samu Salamu alaikum. alaikum salam. Riba, yaya jikin nata? A jiki alhamdulillahi. Amu. Habiba, magani ne na karɓo mata wajen ɗan magori. Magani kuma? Kina irin magani? Magani na juwa. Maganin juwa? Maganin juwa. Malam kana ganin juwa ne yake damun yarinyar nan? Kwarai kuwa ai wannan daman gado muka iyaye da kakanni akan matsalar juwa ɗin nan. To. Shi ne na tuye bari in je wajen ɗan magori in karɓi wannan maganin. to ai shi kenan an gaji wahala wallahi wahala kuma to a ce ko wajiwa ko wajiwa to ba Allah ne ya ɗauro mana ba inna Allah ya so da mu ai haka zamu kin gani mu ma ba a san mu bane muka gaji wannan wannan lamarin ba haka ne muka to Allah ya yi muku malam Alai barka da. Eh, barka zuwa ba lafiya da ba gajiya. An isa lafiya. Lafiya kala wallahi can la ya me jikin mu ba. Alhamdulillah. Oh Allah ba da lafiya. Amin. To ba da lafiya. Wayya wani irin ciwo ne yake damun ta ne? Wallahi alaji larura ce ta gadan gado. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun iyaye da kakanni. Wato juya ce take damun. Allah ba da lafiya. Allah ya taimaka Allah ya bada lafiya amin to alhamdulillah Allah ya bada lafiya Allah ya jagora Allah ya ba mu sa Allah ya taimaka alhamdulillah to ba dan ba da wannan ni su a shiga da su cikin gida ko to masha Allah to masha Allah su. a shiga da alhaji dai ba a gajiya da kokari ya za a yi ai dole ce to masha Allah a to yanzu abin da za a yi zan shiga ciki zan ga mai haifiyarta cewar ga hal da za ka shigo ka dan gaisa da ita dan ka duba yarinya eh to ba ku gaisa to madalla eh. madalla zan saurara to madalla da kin ga dan daure ki sha maganin nan kaɗan a daure da ki dan ƙara dan ƙara daure ki ƙara shi magani ai ba daɗi dai a sha shi kawai yawwa eh, assalamu alaikum to gara ki bar shi haka alaikum assalam ai magani ne ba daɗi yawwa ya jikin nata jiki alhamdulillah Allah ya ƙara sauƙi amma Allah Allah ya yi to zan mu shigo ne da alhaji ki shiga ki dan kinkin za Aw tare kuke ne? Tare muke. A ku shigo kawai malam. To masha Allah. Ina wuni? Lafiya. Ya mai jiki? Na sauki. Allah ya bata lafiya. Ko da tana irin wannan ciwo ne. A wannan karan dai shine na farko. To Allah ya bata lafiya. Allah ya bada lafiya. Ya bada lafiya. Shh. Shh. ga shi nan ya zo wane ne ke wane ne kuma audu ga shi nan ba gani shi na. ya zo ba ta Ya Thank you. na ɗauka audi ne zo yar banzo yarinyar inda ka san altana haka take wallahi da na same shi da na ga da da da ya ga rashin mutunci da zan masa da ke ta haddin da zan masa sha sha sha dan san ya ki zaki sauraron wannan yaro wannan yaron da bai tsira da komai ba yaron da ya zama to cewa har ka sama karshen shaye-shaye yake yi baya sana'a komai sai gantali yana zuwa yana buɗe miki kunne yana buɗe miki kunne yana ɗau yana miki rudani ga wannan zamantaccen mai arziki wanda za mu ci arziki mu bashi a wurin da yake za ki tsaya kira sauraren sa me ya gidan gidanmu na riga na gaya maka abin da yake cikin zuciyata don Allah bin ka kana fita ni kuma gudun yin ruwan da nake so ka rabu mu don Allah Dole sai ka dan Allah ka da ni ka fita daga cikin rayuwar mu. Yarinyar na tana cikin wannan larurar sai kiran sunan sake yi ga mutumin da ya zama toce mutumin arziki ya zo duba ta. Yanzu ne ya bani. Ran nan duk sa ka yi dauka ya bani. Amma shi ne zai zama toce kice zaki makale a wannan tantirin da mutuncin wanda iyayensa ba wani abu suke da shi ba. Shi ma haka ba wani abu yake da shi ba. Ya hana su. Kamar inda son wani ki a zuciyarki. baka san ke yake zuciyata don haka ba zan iya rabuwa da ke ba. Ba gaskiya bane abin da kake faɗa. Son zuciyarka kawai kake yi. Ni ba da maka ba, ka bar min auro inda nake so. Kai ma ka je ka saɓi wacce kake so don Allah. Ina san ka. Idan ma aljaninki ne sai ga miki cewar yana nan to gani a tsaye in gan shi in gan shi ga na tsaye ba kuma in za ni ina nan su aljanun naki suke gaya miki cewar gashi nan gashi nan gashi nan zai to zai to to ina nan ya zo ina nan ya zo ya riske ina nan na kuma ta ina zai bullo a nan a nan wajen ko ta ina zai bullo ina nan in zan gan shi you.

ya ko a rayuwa an fi so kai gaskiya. Kar ka kauce mai wuya, kar da makiya su dariya. Yanzu ka nisa wuya. Da daddare. me faruwa likita? Jikin nata da sauƙi, yanzu haka mun ɗora mata ruwa, ana nan ana kula da ita, zuwa an jima mu ga me likita ne zahirin abin da yake damunta? Ta samu ciwon zuciya ne sakamakon wani abu da ta sa a ranta yana damunta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Likita yanzu ne mafita. Za ta samu sauƙi nan ba da daɗewa ba, amma sai kun ba da gudunmawa wajen ceto rayuwarta. Sai an Daga wannan rana sai muka neme ta muka rasa ko sama ko ƙasa. Wannan shi ne iyakacin abin da na sani da ita. To mun gode, za ka iya zuwa ka zauna. Wata rana da daddare. Wata rana da daddare Wata rana Ya mai girma mai fara ina so kotu ta ba da dama na gabatar mata da saurayin Yahanasu na hakika domin ya bata shari'a. Ba gode ya mai fara. Wata rana da daddare Wata rana da daddare, wata rana, wata rana da daddare. Ko za ka iya gabatarwa da kotu wane ne kai? Suna na Audu, yin gidan Bala mai sai da jaki. wata rana da daddare zuciya yi afuwa wata rana da daddare na yi aikin da na sani shi ya sa ko a rayuwa an fi so kai gaskiya kar ka kawace ko mai wuya kar da makiya si dariya yanzu ka nisa ka mai wuya na bi wasu da zuciya na yi kuskure da rayuwa wata rana da daddare

Ya nasu. Audu, dama zan sake ganin ka a rayuwata. Kafin mai jira na ta ɗauka, na zata ba zan sake ganin ka a rayuwata. Ba za ki mutu ba Ina tare da ki. Ki daina kuka ya hana su. Audu, don Allah ka ɗauke ni magudu. Na ka ɗauke ni mu gudu. In ba kai ba ba wanda nake so a rayuwata don Allah. Ki haƙuri. Hana su nema abin da na fi so ki. Amma yanzu akwai haɗari. Ki bari zan zo zuwa na musamman. Thank you. domin mu gudu mu gurin mai zan fi samun kwanciyar hankali a zuciyarta da gaske za ka dawo Yan tafi kafin umar ta zo kin ga idan ta zo ta sami mu shirin mu zai lalace kwanta Thank you. da hana su ba wanda ya ganki ba wanda ya gani ba ganki ba ba wanda ya gani tana ina ita ta shiga ban ɗaki shi ne sanar zo mu tafi e, wata rana da daddare zuciya ta yi mafuwa wata rana da daddare na yi aikin da na sani ku a rayuwa an fi so kai gaskiya. Kar ka kawance ko mai wuya, kar da makiya si dariya. Yanzu ka nisa ka mai wuya. Ki haƙuri, bari ta tashi in je nemo miki abin da yake. Amma dan Allah kar ku tashi da kayan gwaro. Kin san birni ni ma ban san birni ba. Dan Allah yana da haɗari. Ki zauna a nan sai ki TV. Kana ganin ba matsala? Ba komai ki zauna kake ta. Amadu, ina ganin ba matsala in ka bar mu ka gani ba sanin bane. Ki tsaya in nemo miki abin da za ki ci don Allah. Kin ji? Don Allah kake ki zauna a nan gurin. Kin ji? Don Allah. Kake tafi ba. Kin ji? Bayan na tafi, a hanya na gamu da ƙaddara, aka kala min sata ta waya. a kai ni caji ofis a rufe ni bayan na yi musu bayanin na taho da bakuwa na batta a bakin titi kuma ba wanda ta sani aka bani abinci na taho da shi na zo na kawo wa Yahanasu. na taho in kawo mata na tarar bata nan lokacin kuma na tarar wani ya ɗauke ta daga nesa ya ɗauke ta a mota zai tafi da ita a lokacin na taki sa'a na sami mai dan babur na hau muka bi bayan motar amma ya aka da kuka zo birnin kuka rabu har wani ya tsince ta ba mu rabu har zuwa lokacin da habib ya ɗauke ta ya kai ta gidansa ina biye da su bayan na tabbatar sun shiga cikin wani gida ta samu gurin kwana sai na bari na koma cikin wani masallaci a nan na samu na kwana bayan idar da sallah asuba gari ya dan fara haske sai na fito na zo na zauna a kofar gidan da in ga fitowar ya sai na ga mota 'yan sanda ta fito daga cikin gidan dauke da gawa a cikin motar. Watarana wata rana da daddare wata rana da daddare wata rana wata rana da daddare daga nan sai mai faru ni ban sa zai mu dai mun tashi mun waye gari mun neme ta mun rasa mun shiga lungu da saƙo da garuwa na fitowa mun sami inda take ba banda haka ba abin da na sani kafin ta bar asibitin babu wani yunkuri da kai na ɗaukan fansa ganin cewa ta ki amincewa da kai ta ɗan hasala ta haka ɗan ranta ta je ya yi kuna ranta ya baci objection da mai girma mai shari'a lauya mai kariya yana kokarin tusa su shaida akan yamma da abin shari'a ya mai girma mai shari'a tambaya ta tana da alaka akan wannan kes din domin ku alhaji barau shine makasudin komai a cikin wannan kes wani yunkuri kai na cutar da ita ni da na kawo ta asibiti domin tabbatar da lafiyar da ingantaccen lafiyarta yaya za a in cutar da ita likita yanzu me yake ciki maganar gaskiya wannan yarinyar ba ta son ka hakan yana ƙoƙarin haifar mata da babban ciwo kuma hakan yana nuna cewa nan gaba kaɗan wannan ciwon zai iya rufe mata idanu kita wani fuskanci mai kake so ka cewa ina nufin za ta iya mutuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Ya mai girma mai shari'a, wannan shine takaddun asibitin Yohannes kafin ta gudu ta zai birni an canza mata allurar da ake mata. Da wannan nake so kotu ta bani dama da shigo da Dr. Mahim. Thank you. ko za ka iya gaya kotu wane ne kai? Sunana Dr. Manir. Na yi digiri na na farko a Hamadu Bello University Zaria. Na samu horo a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Bayan ka ba Alhaji Bato shawara ne hakura da su da su. Me ya faru daga nan? Ni dai na ba shi shawara. Da kanan ban sani ba, ya ɗauka ko bai ɗauka ba. Dr. Munir, kotu tana so kai mata bayani wani irin allurai aka canja wa Yahanasu kafin ta gudu ta bar asibiti. Babu wata allura da aka canja. Ya mai girma mai shari'a bayan Alhaji Barau ya ki ɗaukar shawarar likita sai ya yi yunkurin ɗaukar fansa kan Yahanasu. ina so kotu da bani dama na gabatar mata da kasan wannan asibitin rake ya sa ni a gaskiya likita ba zan iya rabuwa da yarinyar nan ba. Na ra'ayi ba mu ba ni na rasa shi ya rasa. akan abin da ya kawo ni kenan wajen ka Alhaji wace ce ya hanasa a duniyar nan da har kake tunanin a yi biyu babu to dakta za ka amma ya hanasu duniya ce a cikin zuciyata wanda ba zan iya haƙura ina ji ina gani wani ya aure ta ban yi ba kan haka na zo ka kawai inda ya hanasu a san inda wanda kai ka san makamar aikin nan kai ka san makamar yadda za a yi to yanzu ya kake so a yi ya hana su abin da nake da bukata kawai ya hana su tabar duniya ni kuma ina da abin da zan iya baka zan baka cash miliyan biyu domin kai min wannan aiki zan iya alhaji saboda ka san ni akan kuɗi ko kaina ma zan iya saidawa Thank you. kai lokacin allura biyu ba. Na sani, ko ke za ki koya min aiki na ne. Haɗin asibitin nan duk gaba ku a ƙarƙashin iko na kuke. Za ki koya min aiki ne? Saboda haka ki rufe bakin ki ki ja baya. Mm-hmm. Doctor! Wai me yasa ke min irin wannan ne? Alluran kashe jiki? Turo ake ki bincike ni ne? Eh? To ki sani, umarni ko hani baya gare ki. A ƙarƙashin iko na kiki. Saboda haka ki rufe bakin ki ki ja baya. Ki ba da waje. Idan ba za ki fita ba kuma ki zauna. kin ji kuma kin gani ke kaɗai kika san wannan maganar saboda ka wallahi billahi lazi idan kika sake wani ya ji wannan maganar wallahi sai na ɗau tsatsauran mataki a kanki kin ganna nan da ke kallo na ba ni da mutunci akan kudi komai zan iya yi saboda haka kar in sake karnaji ki shiru da ki in ji na gaya miki ko ki tashi ki fita ki mamaci Rukayya ki saki jikinki ki je wannan shine abin da na sani Last rakira. Awa nan mutum yake kafin ya rasu idan aka yi masa wannan allura? Awa goma sha biyu. Jami'in girma mai shara'a. ya halasta da su bayan awa sha biyu da ya mata wannan abu da aka yi wani da kara wannan ya da Wata rana da daddare Wata rana Wata rana da daddare Ya mai girma mai shira wannan ya nuna a duk ba shi ya kashe Halisu ba face Dr. Manir da Alhaji Gwaro. Ya mai girma mai shira ina rukon kotu da ta wanke Habib daga zargin da ake masa. Na gode. Kaddara ashi. Kuta saurar duka mai kuma kuke da ba, Ta samu alaƙa da Dr. Manir wajen da kai wajen kisan da kansu. Wani laifin wanda Dr. Manir ya kankata da shi da alaƙa. Wani laifin da Dr. Manir ya kankata da shi. Edinburgh, British Columbia, Iran, da Sudan. Yugurar da wannan ayin misal kita da suwa mu ta'ala. Yugurar da misal da suwa mu ta'ala da sannan gabatar da hukunci da wanda ya fi wani. Wannan kotu ta zartar da tunaniyar da kisa ta hannun don ka duk ba shi da alaƙa da suka mai na ɓangaren kwata ta rawa sai dai abin ya buɗe bakinsa ya yi kurci da farko ya ambata ya yi da lalata ta kashe wannan rahoto sai kuma abin ɗin nan ne musulmi ma'ana yana da kuɗin shari'ar musulunci da mutum ne aikata ya zama wena kusa zai zama kuma hukuncin wa addini ba wannan kotu wannan babu ya kawo ƙara a wani aka samu ya ya kawo yana ƙara da ya aikata ya yi wannan local water shielding that also cutting and here warehouse of hospital. So one moment. Okay, wait a minute. Abone olmuşum. Bu kelimeyi gördük. Bakın bir yerde yaptı. Tırısız eğer musunuz? Si izina abin da ya bada a kan malam don da gamsar da wata rarrafe ya ce ambiguous test zo ambiguous budurwa wacce za a aunar da ita neman izinin ta wa izinuha annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa izinuha ha? ta samtum idan ta shuka shi an bayar da ta idan ta nuna fata son zuwa Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ke hukuncin auren da yarinya da mutumin da fata son wannan sanawa ya sabi da kare ta shi ne da saba shi ta kafin su ba da wani da kuma biyu zai yi su da su sannan kuma sai mata masu tun babu maza a jansu a kunan su da suke kawo da su ina da abin da ya faru akan sani matar Habib a nan ma da kuka sani mawuta na Habib sun yanci duk matar da mijinta ya kira ya ta uwar shi ya kira ya ta uwar shi a ki wa ba ta kuka garbamin adana ya mutu yana fashi da ita to ba ta wannan matar za ta kwana a nan ta amma ba a wani Allah ta'ala yana tsire mata tare da wanda yake wajibinmu ne iyayen mu mata kullata su ku hana mazajen ku aikata su ku hana mazajen ku aikata abin da shari'a za ta zarta musu sannan a irin su an kuma cewa dan kuki ya kira mata su ko da tana kan tantaru ne ko da tana kan gugu tana tanki zai ce da ita ko akan wani ne ko a cikin mota ne ko a kan babur da ina ne tafi da ya rami shi su wasu mata a su da nake karanta ana yin ka wannan wajibi ne da ana kora ba ta su wata rana da daddare wata rana da daddare wata rana da daddare eh. wata rana da daddare Yara ashe tare ga fata wata rana da daddare zuciyata yi makuwa. wata rana da daddare da ya aikin da na sani ya sa ku a rayuwa an fi so kai gaskiya. Kar ka ko mai wuya, kar da makiya si dariya. Yanzu ka nisa ka mai wuya, na bi wasu da zuciya. Na yi kuskure na rayuwa, wata rana da daddare. wata rana da daddare zuciya ta yi mafuwa wata rana da daddare raya aikin da na sani Thank you. shi yasa ko a rayuwa an fi so kai gaskiya kar ka kauce ko mai wuya kar da makiya si dariya yanzu ka nisa ka mai wuya na bi wasu da zuciya na yi kuskure da rayuwa wata rana da daddare wata rana da daddare zuciya ta yi mafuwa wata rana da daddare na yi aikin da na sani yasa ko a rayuwa an fi so kai gaskiya kar ka ko bai wuya kar da makiya si dariya yanzu ka nisa ka mai wuya na bi wasu na zuciya na yi kuskure da rayuwa wata rana da daddare idan ana maganar wanka ba a boye na cibi haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa ubangiji ku daina kacici kacici wajen mana manhajar da ta dace da ku domin samun sauƙi da rahusa da kuma sauƙin rayuwa Bilsoms sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin. Haka zalika za ka iya converting airtime to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin ka zuwa bankin ka. duk a cikin manhajar Bilsoms. Za ku iya siyan katin waya duk a ciki sannan kuma duk waɗanda suke so su jona API za su iya jona domin a ba su data akan farashi mai saukin da za su samu riba. Ku shiga Play Store ku yi downloading domin karɓar roman garaɓasa. Bilisop shine zaɓi na. Bilisop shine zaɓi na. bilisop. zaɓi na zaɓin. Bilisop shine zaɓi na kuma shine zaɓin. Kada ku bari hakan ya wuce ku. Ku biyo mu. bai ruwa Allah lafiya gaba ɗaya kin zo hankalinki a tashi mai faru ka gani wallahi na zazzaga ga mu na nemi mai data na rasa gashi ina cikin tura sako urgently sai data ta ƙare ba ki ko ruwa Allah yanzu akan wannan abin kawai ranki ke baci baki san yanzu da ciwon kowa da kowa yanzu ya waye da garabasar da salfi data suke bayarwa ga waɗanda suke siya har ma su siyar ba data ce mai rahusa mai arha da dadewa da kuma inganci ana amfani da ita akan naira 210 kacal kowace wangin alhamdulillah ya zan in samu wannan garabasar play store kawai zaki shiga ki dauko application mai suna selfie data ki register nan take da kin soke shi zaki fara amfanuwa da shi garabasar har da masu siyar da data duk za ku iya siya cikin saukin da za ku samu riba sannan ku bugu da ƙari zaka iya combating item to cash ma'ana za ka iya maida kuɗin layinka zuwa bankinka kuma duk wani wanda yake son jona api zai iya jona domin a bashi data akan farashi mai sauki domin samun ƙarin bayani za ku iya samun mu a lambobi kamar haka Selfie data domin more nishadinku ita ce lamba ɗaya. Hausa Zone TV. Tashar al'umma.